saboda za su Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi A ci gaba da program din da muke yi akan rayuwar matasa da mata. A fitowa ta farko da malam kayi mana bayani ne shimfiɗa kai a game da rayuwar mata da rayuwar maza yanzu za mu shiga cikin gundarin abu. malam wanne jan hankali za ta yi game da yadda rayuwar matasa suke a wannan lokaci to alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah A idan ka ce rayuwa mecece rayuwa to rayuwa wato fage ne wanda a ciki faɗi tashin ɗan adam ke kai da kawo a cikin wannan fagen to din da kace dan adam to wannan ka dauke ka dauko fassara rayuwa a rayuwa ta'arifi fadin gaske domin kafiri ma ya shigo din da kace dan adam alhalin rayuwa ma kusan ta faka fadi domin hatta dabbobi a dawa ai rayuwa to ba su muke magana kansu ba amma rayuwar da mu muke magana mafhumin mu shine min al-mafhumil islamiyyi me Allah yace me annabi yace domin muna da manufa a rayuwar mu ma khalaqtul jinna wal insa illa to wannan ita ce rayuwar illa yabudu dan mu bauta ma wanda yayi mu shi ya samar da ni ba da neman shawara ta ba dan ban isa ma neman shawara ta ba shi ke gudanar da ni zai dauke ni lokacin da yayi shi ya sani jalla jalaluhu to na yi abu don na tadda shi salin alin wannan abun ita ce rayuwa mai kyau amma wani a hanyar shi ta koma zuwa ga Allah duk abin da Allah yana kuma shi ne jigon rayuwar shi to kaga rayuwa ce mara kyau da haka idan ka ce rayuwa fage ne kamar da na faɗa mai faɗi wanda ya kamata bawa ya gudanar da ita domin kaiwa ga gaci da makasudin samar da shi a ban ƙasa to tun da yake haka ne kuwa akwai abubuwa guda goma manya-manya da sai da su rayuwa take yi kyau guda nawa to kila shirin ba zai dauki mu faɗin su gaba ɗaya ba inda faɗin su ka rike nan gaba sai ka ce malam ka tsaya a ainihin digo digo point point digo na farko shine ka san wato wane ne wannan muhimmin abu ne wane ne hmm? kuma menene kuma yaushe ne ne sannan zuwa ga yaushe ne ko kuma zuwa ga menene waɗannan biyar muhimmai ne wane ne ya halicce ni shi ne mana wane ne anan dole mutum ya san ya kwana da domin muna faɗin wannan saboda akwai wanda suke ganin su suka yi kansu da kansu akwai wanda suka ce su fa rayuwa da ke ganin sannan automatic ce abinda suke nufi rayuwa ita ce ta kanta da kanta wani mahalicci kamar da suka faɗa ba shi da ruwa da tsaki a cikin haɗayin suna cewa ah yau ku ce da mu mu tsaya mu bauta mu wanda ba mu gan shi ba sai muka ce wai yau kun makara kafiran farko sun faɗa ko yanzu yan rarra gefe ne ƙananan ma'arna ne ku misali to zo raka dole ne mumini ya san dama ya sanin ya ƙara sanin wane ne ya yi shi ko? wallahu alkhaliku Allah ya faɗa shi ne alkhalik lazi khalaqakum wa ta'malun to haga wannan ita ce amsa ta farko wane ne na biyu menene mana dan menene to ya halicce ne wannan muhimmin lamari ne saboda duk mutumin da bai san manufa ba to za a ga al'amuransa ba sa tafiya daidai yanzu wanda ke da manufa akan samun amfanin gona rawa na zuba zai je gyaran gona idan ya sayo take in zai saya yayi kaza kaza kaza kenan yana da manufa kenan duk wanda ke son ya mallaki kwalin digiri ai ba daga daki zai ce wayo digiri digiri zo ba zai zo ba inda kana da manufa sai ka dauki mataki ai haka ne haka a takaice rayuwa tana bukatar wannan suna kiransa ad-dynamikiyatul hayatiyya an gane saboda ka abu na farko wane ne yayi ne an amsa wannan a rayuwa dole sai da wannan to tunda ko yayi ne to la yana da manufa tunda za a yi to a gidanka to to na da manufa shi ne kawar da yunwa tun da za ka hau mota to akwai manufa a yi tafiya da kai duk abin da ka gani kai hatta maciji da Allah yi akwai manufa yin shi sauro da aka ce wani ya ce bai sami sa aka halicci haro ba to akwai manufa so duk abin da ka sani so da Allah na wasa ne? la to da haka misali don menene yin ya baka amsa a tsura mai lamba 51 aya ta 56 da 7 da 8 ya baka amsa yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun shikenan ga amsar ban halicci aljan ba ina suke da zafan da mutane ba sai dan ka duba sai dan ka duba su da kyau sai dan to kaga nan Allah ya kore dalilin halitta hmm? kuma ya tsuke dalilin cikin wani abu da yace illa liya'budun hmm. to ashe na san abin da ya na zo duniya dan na bauta ma Allah ne to duk mutumin da ce yake son ya gina tarbiyya rayuwar matasa da kaza ka da koma waye in bai san ma ma makasudin rayuwar ba to ai bilin bintuwa kawai zai ai saboda wannan shine dan menene wane ne ya halicce ne dan menene ya halicce ne abu na nawa kenan na nawa kenan to na uku a yaya ne ne wane ne don mene ne yaya ne ne to man walimaza wa kaif to ni da na san yayi ne saboda wancan manufar to yaya ne ne nake rayuwa rayuwar ta ta dace da makasudin ita wancan halitta din ita wannan tambaya ce da duk mai hankali mai imani dole ya kiyaye ta don mai ya ne nake rayuwa an gane ko wani yana cewa idan mutum ya san Allah ne ya yi shi kuma ya san dalilin yin shi to tun da ka san dalilin yinka to shin ka gamsar da dalilin yanzu ba juma'a muka yi ba me yasa muka zo juma'an nan eh saboda mu gamsar da makasudin illa li abudun ba muna ba da zakka ba ba muna aure ba don kare kai daga abin da Allah baya so ba muna ba muna ba muna ba to ai duk yana karkashin dan menene dan me zan hana ido bacin na qiyamul layl dan me zan fita cikin mukumukun abu dan me zan kashe kuɗi mai yawa an je aikin haje kuma ina son kuɗin eh saboda yaya ne ne wane ne yi ne dan menene ibadatu yaya ne ne ma'ana ina nufin cewa wannan ibarin da dan ita aka yi ta yaya kake yin ta abin nufin kenan sallah muka zo inda za mu yi sallar ah, juma'a yau mu fara gabatar da sallah sannan mu yi hudu ba daga baya kamar sallar idi ba wanda zai da wannan da ka saba mai yaya ne ne e mun ji ka san dan to amma yaya ne ne kaifiya fa hmm? inda mutum zai zo ya ce to bari ya dawafi a maka an dade ana yi dawafi sau bakwai ya kamata a ƙara Allah yana sa ibada da yawa ka saba kaifiya ba zai yiwu ba shi yasa kaga ahlus sunna ka dauki misali ba ɗayan su da in an yi sallah zai ce salati goma ga annabi dan ya san abin da yake saboda akwai manhajin talaqqi yana ka dauko wannan sai an tome ka in ne ba baraga da za a yi ba to duk wannan ba za ka ce rayuwar matasa da abin nan sun bi dan wani zai tsammana rayuwar matasa shaye shaye in ga tushin tukun sai mu je ga shaye shaye da bannace bannace da su tiktok da su wani zetanizer duk wannan karmatsa karmatsar inda waɗannan abubuwa sun samu harsashi wala da ba gansu ba to babu su ne babu su ne shika-shikan musulunci nawa ne in tambaye ku nawa shika-shikan musulunci to sabon tsarin duniya na bature shi ma yana da shika-shikai guda biyar kuma da gangar suka tsara suka ce musulunci na da biyar kuma ku yi biyar suka ce komai na shi ku saba mai ka ɗauki misali ko da gaison soja marching just get left right left first of all the right left so ce musulunci ce dama ta ko ku yi hagu komai ta sun sa ba wanda suke aikin kake cikin ku ba aka ake ba na kambayar ku to me sa yan agaji ban sani a suna haka suna suke yi haka suke yi to ba wannan bacewa ne ina alusun nan ko alusun suna dai ku je ku dauki sharrin kafirai saboda jahilci kila ba ku karatu ba ku bincike asalin lesa ba na ku bane muhammadu bin ibrahim mufti na saudiya kafin bin baz shi cewa gaisan soja ma haramun ne Allah a fatoshi. ya ce kai kaimewa da ce he sa ya ce da domin Allah ya ce wa komu lillahi kanitin ba wa komu da wani ta wa kanitin wa So sauraka duk abin da yake namu sun saba masa na faɗa lokacin da nake bayanin tarihin kalandar musulunci a 1875 huwaidi na misra ya nemi taimakon faransa da ingila ku taimaka min zan gina suez canal kun san suez canal shi ne madatsar ruwa na suez da ke inda shi ne tushen arzikin masar sai suka ce za mu yi maka amma ka dakatar da aiki da kalandar musulunci za ka iya tambaya me ya alaƙar kalandar musulunci da wannan hasuna da manufa ne ya rima charles yanzu ba rima ba ne sarki charles na yanzu da uwarsa ta mutu magana ke tada magana ɗani na kansu so in wasa magana ne da uwarsa ta mutu ran takwas ga watan September ba ta mutu ba sarauniya an naɗa shi yanzu ko Za ka sha mamaki cikin dakarun da suka zo gun naɗa shi Ɗayensu a cikin yi sa an rubuta Egypt wallahi al'azim suka ce mun kawo Egypt din kuma sai suka rubuta a ɗaya ɓangaren Tel Kabir ka karanta tarihi sa Ikarar tarihi ashe su nuna wa duniya akwai abin da suka a 1882 suka kai ma egypt hari suka yi raga-raga da ruwan musulmi har yanzu hoton na nan yakin da ana kinsa tallul kabir sunan garin kenan tallul kabir ashe ba su manta ba muna nan abin da muka yi muku musulmi za mu dawo muka samu dama a wannan shekara ta 2022 ba su mance ba ai ne muftil azhar ahmadu tayyib ya fito yana wai muna gabatar da ta'aziyar mu saboda mutuwar sarauniya saboda ta taimaka ma kasarta wani malami zainul alkhair ya ce ya kai muftil azhar to ga abin da ta yi masar din ka dubi dagin su sunan ijib na rubuce mana ya ko misrawa 1882 fiye da shekara ga abin da muka yi muka muka ba manta da wani abu din ba amma ya kamanta saboda gafala ba bakin zalunci da bata yi ba duk mulkin mallaka a hannunta akai shekaru 70 bakar azzaluma haka ta gada daga kakanninta ita ne kake mata ta'aziyya mun yadda ta'aziyya ka ba magana Allah mata gafara amma ma za qaddamat za kullun sha fada ina fada da masu kiran mulkin mallaka istimar ba istimar sunan shi istidma istimar ta'amira mai suka raya wa inma dammaru to wannan dole ya shigo saboda su ne abin da ke daukan mu yau mun yi turanci mun yi faransanci kaza baka da arabiya ko da ko misali na'am to mu kammala maganar mu saboda haka suna da shika-shikan ainihin rayuwar yammacin duniya guda nawa guda guda biyar farko tun guda biyar amma cikin guda goman da nake gaya muku a yanzu farko me nace in kuna bina me nace farko wane ne ya ne dan menene yayi ne dan ibada ne ko to yaya ne ne nake ibada talaqqi kenan daga yane ne komai ya subuce mana mutum ya ci abinci da hannun hagu saboda ya waye haka annabi ce mu ci abinci muna ganin kyama ne musu da hannu bayan hadisin dan mas'ud cikin bu hadisin ibn abbas ke cikin bukhari da muslim ne ce yace idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yulqaha inda yanku yace abinci kare goge hannu sai ya sude yau fa ina kaifiyar take hasara da kyashi hadisin abu hurairata yake cewa me la tanzuru ila man huwa faqakum انظروا إلى من دونكم فإنه allah ta zaro. نعمة الله ku daina kallon waɗanda suka fi ku samun duniya ku kalli na kasa da ku in ba ka ba za ku gode manimar Allah ba shi ne kaifa ke kaifiyar rayuwarka gudanar da ita to daga nan ne bakin zaren ya ɓace matasa da mata har ma ka ce da wasu da daga cikin malamai din sai ga malami ya buga yar soɗi ya faranta mu kafiran duniya in ba ka ba ka ga mutum malami ne imami ne kaza kaza kaza ne amma yana cewa Allah jika wannan bayar Allah ta yi abin kirki an na gaya muku ɗaya fa ya je umra ya je umra fa ya yi umra a madadin elizabeth masu cewa dangin manzo Allah ce ita danginsa ta yi aikin shi ta ma da danginsa ta ina ma ta kaddara ma lau sallam na jadalan ita ce and so what laisa bi amani yukum ta kai abu lahabin ne ba dan wuta bane ba tsinane bane ta kai abu jahalin ne wani malami ce in akwai wanda za mu nema masa uzuri ai abu talibin ne ko ko abin da annai ba ita ba mun san inda suka ɗauko maganar zamanin ɗaya daga cikin sarakunan wato an andalus ne aka samu ɗaya daga cikin sarakunan wannan fiye da shekara 90 ko abin 400 suka wuce ne ya toro yasta karatu a andalus cikin kakanninta ne suke ce asali a dalilin auratiya ne andalus mun san tarihin to kaddara ma ita ce sai ne ya aka yi da mutuwar dayana gidan kasanta da cutar abin in ka je tsakiyar london za ka san ba karamin sata a kai ba na je central london na ga wato dukiyar da na ce wannan wallahi kayan kakannin mu aka sace ba ɓarauniya irin ingila faransa ke biye mata duk da mu suke rawa to menene waccan profesa malama ce in yamar kaka ta la'ance ta suka su kore ta ita ba ta yi don Allah bane saboda kabila in mara ne kan ne nisa daga mawdu'i na kawai dai cikin minti biyar mu takaita mu samu lokaci mu kara saboda ka ko magana ne faɗin gaske bari kuma maka aikin jarida in ana magana ka dinga ce mana yi birki in ba kuma sani ta sukuwa kawai ne a biyana misali so a fahimta a fahimta ba haka ake ba haka za ka yi na gani idanunka an gane ka ɗauko sai ka datse saboda haka wannan mu tsaya a nan wurin mutum ya san abu goma wane ne ne ya ne ne saura bakwai ko za mu ji halka ta gaba Allah ya samu dace gyara kira gaba ta su ne ko